assalamu alaikum wallahi gore ma inda kake saboda ta san dukarin ka da haka ni ba da aboki shawara ta san kuka mi an kai to ka san mi na na eh, jama'a nake da duk suna da a suna nan suna buga mai fasta to na sai da mota ta na hore fastoci tun da rawo mai ruwa an gama har kan gare ta shi illila yanzu har ta magana da ka faɗa masu ina so in buga billboard billboard saboda in ya gani son na kashi damin da kuɗi na an ƙara ƙara samun jari in bai da shago na an bai da mota ta wallahi dan sakon da ban taɓa sanin da ƙiƙi kake baka san ciwon kanka ba sai yau duk yadda kalli a fasta eh, eh. ganin ka eh. duk yadda ka so shi baka kai son da mamman dila a ni ashe mamman dila ya welcome eh. mamman dila dan ka da sallah eh. mamman dila ba ta da azuki eh. mamman dila sannu da zuwa shodi shodi na ya daka shedu nake to wallahi haka ya kare yana yawo da ma Allah bai samu madina mai imani na ba da jini ne ya mutum do Allah shago ne ya rade sai dai koma ga na mai mu shago na ne ya cika dam rohama kan ka asiri na rake da Allah ɗan kuɗin ka da shagon ka da abin ka eh. in don wanga to ka san mini diba wallahi ni har na jawo kwamitin yanka saboda in baka samu SA ba kana samun kwamishina wata daya wata daya ni dan mahaukaciya nake zambaran alu in bar jam'iyyar APC in bar jam'iyyar General Muhammadu Buhari in bi jam'iyyar Ruruma jam'iyyar yan cika ɓoye mm. jam'iyyar yan muɗai mm. Allah ka tsara na gane mi ka kami wallahi na gane mi ka kami ka san ita gaskiya gani a waɗi kwatatan lau wallahi yanzu haka yanzu haka duk ko kwamishina kaga an wa mutum ga wannan bangare dole mu da gaskiya da kani da Allah da kaga ai ma kwamishina to ka fara yawo da garin gogo kai yawa ka san eh, ina zuwa daya kai Allah kan kuwa ga salamu alaikum tirmidhi eh a ah, a ah, ah. faɗa ma fa dai ka ce ka sai da shago na a bar shago na mota ta nuna nuzumi da kuɗi a kamin na hakika a da min na abita wallahi in ka muka da ita kana fai na rike da Allah kana fai wallahi rahama kan ka asiri a ah, na rike da Allah da kai mai posta da kudin nan eh. gomma ka ibe so kai gidan marayu kai gidan marayu ka ba so saboda Allah ka san Allah zai rubuta ma lada. Kwarai kwarai. Na wallahi laƙa kai ka laƙa a banza ba ki da gani ya haka. Eh. biya shi ba ku haɗuwa saboda komai yana hanya a kai a fama na kuta yi yau kan ka shiga min gida na ni na riga na rude don Allah don annabi dukkanin gaba da aboki mai wada min gaskiya don muna makarantar allo irin ka haka nan to yanzu son da kai in sani an kalaziri ni amma amma ita kwaya ɗaya ce ta rage muku to jam'iyyar apc ko shige da rira shi kenan na fa kira ruwa garin ga wallahi kan ya shiga jam'iyyar APC ka gama lahiya ni ne waɗana da mu kana nan in na zoce lahira ta amfani ko ko yana da kai waɗana wani abu a Ahmad Ali wa ɗan takarar gwamna Faruku Malami ya bo allahu anhu amin amin amin amin la wa ilaha illallah wallahi na je iya baro da tasha to wallahi na ga wannan ma. ka huta wallahi n'a ga wannan magana ta kai yanzu ina kai gida da koma don Allah mu tayi ka kai na ainihin wanka ai ma wanka da omo wanka gudana mu tayi bayan kai wanka gudana to ce eh eh bi bi si abu mai sauki ma ga kalma mai daɗi an gama mm. nan. Allah ka san sarki Masa'udu ma sai da ya samu jami'in nan albarka mu dai na ka borewa au ala mun dun san gaskiya ba ba ba ba haka barayi suna ta ba a ah, sosai